‘ya'yanmu sun zama karuwai don dai su ci abinci mata sun zama mazinata don su ci abinci kana auren namiji bai da abin da zai baka masu kuɗin nan su suke ta biyan matan talakawa suna wulaƙanta su suna amfani da su su ba su dan abin da za su je su sai ma 'ya'yansu abinci wannan wace irin masifa ce macen aure da aurenki namiji uku hudu sai ya je amfani da ke don ki je ki ciyar da ƴaƴan wannan wani irin bala'i ne ya za a yi kasan mu ta zauna lafiya ya za a yi mu ga daidai shugabanni ko ina kun tattare ko ina kun hana motsi kun hana talaka motsi an ta rabo an hana talaka noma ina zai sa kanshi mutuwa ake so ya yi? ai da kawai tattara talaka kuka kuka sa masu wuta shine kawai sai ku mulki kanku da kanku abin ya wuce misali ya wuce hankali ya wuce duk tunanin mai tunani in dai mutum na Allah ne yana tare da ubangiji wallahi ya san abin da yake ya san abin nan ba Allah ne ya jeho shi ba wallahi tallahi gabaninmu ne kasar da ba ma musulunci ga su suna jin daɗin rayuwarsu bare mu da musulmai ne Allah yana son musulunci kalma dan ɗaya dalilin ta Allah ba abin da Allah bai sauka mu kasar mu Najeriya ya ba mu ruwa ya ba mu ƙasar noma ya ba mu jama'a ya ba mu auratayya ya ba mu ilimi me ake so Allah ya mana amma duka mu sun zo sun tare sun hana sun mai da hankali su kwata mamu yancin mu da rayuwar duk inda wani wanda zai taimake mu ya dan motsa sai an tallafe shi ya an kare shi Da abin da ake so Allah ya yi mana ƙasar mu Najeriya Da abin da ake so Allah ya mana ƙasar mu Najeriya inda ma ba su yarda da Allah ba Allah ya ba su da halin su ya ba su abin da suke so amma mu dukkan mu Allah haɗa mu da azzalumin shugabanni ba sa tunanin yau wannan ɗan adam ya kwana cikin masifa kawai daɗin da suke ji gani suke kowa ma ji yake mutum ba zai kwanta gidan shi ba ya yi bacci yunwa ta ishe shi ga yunwa ga gudu mutum yana ta gudu cikin daji bai san yadda iyalan shi suke ba wannan matsala da ake shiga kamar yadda nake faɗa yana maimaitawa wallahi abin nan da mata suke kokon wacce ta yi ta yi ta yi fasikanci saboda samu abin da za ta ci ba ko bane face ya ƙara da lamura domin duk abin da tsoron Allah bai baka ba tsoron tsoron Allah ba zai baka shi ba kuma ku rike Allah a rike istighfari a rike yawan sallar dare a ga ba a fata matsalar ba to amma me ba excuse bane a wannan yanayi mutum ya je aikata wani abin da Allah baya so wai dan ya samu abin da zai ci ba excuse bane ji tsoron Allah Allah zai baka mafita ki ji tsoron Allah Allah zai baki mafita su ko mutanen da su kuma rashin tsoron Allah da rashin tawakkali yasa su kuma ba za su iya taimakawa ba sai sun yi irin ai kaga gaya rashin imani ya kai rashin imani wanda zai ce ba zai iya taimakawa mace ba har sai yayi fasikanci da ita ai kai ka san wannan in ana neman mara imani nan ba ai an samu wannan an gama an gama amma inda shi kanshi zai ji tsoron Allah ko da zuciyar shi na so ya fasikanci da ita amma yayi tunanin cewa bari ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ya bata lillahi wallahi zai ga mamakin abin da Allah zai taimake shi akai shine wacce aya da Allah ya ce ulaika allazina imtahana Allahu qulubahum me littaqwa malaman tafsiri suka ce wannan ayar abin da take nufi ulaika allazina tahanallahu Allahu litakwa, littaqwa sune mutanen da suna sha'awar aikata wani laifi amma tsoron Allah ya hana su su ne alladhina tahada Allah kulubu bu karanta kisan uh, ashabul gar ashabul gar me faru daga cikin kisa da wani mutanen kogo ya rufe da su guda uku daya daga cikin su yace daga cikin abin da ya tawassuli da shi daga ciki akwai irin wannan damar da mata ke zuwa su nema shi kuma ya samu damar har ya so ya aikata ya ji tsoron Allah saboda kalmar da matar ta gaya masa taimako ta je nema wajensa saboda yanayi da ta shiga ta rayuwa yace shi kuma ba zai bata wannan taimakon ba sai ta bada kanta ta koma ta ji ta ce ita ba za ta iya ba saboda ba halinta bane akwai wa'inda suka shiga wannan rayuwa ba dan suna so ba sai dan yanayi da suka shiga kuma imani yayi rauni a zuciyarsu da ba za su iya rike kaddaran Allah ba akwai wanda sai dai ta mutu wallahi ba za ta yi ba sai dai in ta mutu saboda imani da ya karfi a ranta sai dai in ta mutu sai ta gama duk zagayawa da za ta yi don ta samu ta samu mafita ba ta sake dawowa daga dai shine kadai za ta iya samu mafita wajensa ta haƙura dole ta zo ta ce to shikenan na yarda ka bani amma zan ba da kan nawa shikenan yace har na kwaɓe kayana har na yo kanta kawai kalma ɗaya ta faɗa min kamar an so ga mun bashi yace ittaqillaha ka ji tsoron Allah kalmar ta shiga zuciyarsa ta so saboda irin tsarkin da Allah ya gani a zuciyarta ita kuma na kyamatan alfasha ita kuma Allah ya tseratar da ita ya sa masa tsoron Allah a cikin ransa wallahi ya ce kalmar na kawai na ji wallahi ya ce ga dama na samu na mai da kayana na ji tsoron Allah na ba ta ninkin ba ninkin abin da take nema na ta wuce ya ce Allah Allah idan nayi wannan dan tsoron ka ne ya Allah ka buɗe mana kogon na mafita sai ga sai ga dutse ya jirkita da kansa wannan ba misali bane me yasa mazaje da suke da dama a yanzu har ma mata sun gane su a yau me yasa ba za su dauki irin wanda bace ne da kanta ni na ga wani posting da wani yayi mace ne budurwa duk da ba su saki fuskanta ba wannan sun kyauta saboda bai kamata su saki fuskanta ba an dai sa suranta haka da kanta ta zo shago tana cewa dan Allah ga ni kai amfani da ni ka taimaka mu saboda sun fahimci cewa ba za su iya taimakon ba sai ta irin wannan hanya ku duba bala'in da aka shiga wannan abin ba matan aure bawa ba ƴan mata duka fa yanzu an fada duka fa yanzu an fada duka yanzu an fada cikin wannan masifa shi kuma wanda zai zo a same kai baka san me gobe za ta yi ba wallahi wa tilkal ayyamu nudawilu hami bainan nas kai baka san yadda iyalinka za su zama gobe ba baka san yadda ƴaƴanka za su zama gobe ba wallahi dukkan wanda zai samu dama ya taimaka mutane sai Allah ya jarabce shi sai Allah ya jarabce shi ga dama kana da shi ga, mafita kana da shi kuma ka a daidai lokacin da Allah yana gaya maka ga damar da zaka siyar wa kanka aljanna zaka siyar kanka zaka siyar wa kanka rahamar Allah subhanahu wataala ka samu kuɓuta ne fa Allah ya kawo misali ya ce fa sayujannabu wa sayujannabu hal atqa ba ya ce allazi yuti malahu ya tazakka wancan aya yake cewa ma yugni anhu maluhu mi idza taradda inna alaina lal huda wa inna lala lal akhirati wal ula sai ce fa anzartukum me Allah ya ce ina muku gargadi ga wuta mai ruruwa Allah ya ce ina gargadin ku la yaslaha illa al ashqa ba wanda zai shiga wutan sai shiqi Allah ka tsare mu sai Allah ya ce me wasa yujannabu hal atqa wanda yake jin tsoron Allah sai ya nisanci wutan nan Allah ka sa mana cikin su malamai suka ce wannan aya ta sauka sai na Abubakar allazi yu'ti malahu ka juba mutane za su ta daga wannan wuta allazi yu'ti malahu yatazakka wanda yake cire dukiyansa ya bada ita sadaka Allah ce fa mali ahadin indahu min ni'matin mi tujuza illa bitigami ba wanda yake da abin da zai sakanka masa yayi ne saboda tsoron Allah illa bitiga a wajhi rabbih al Allah ya ce wala sawfa bi da sanna Allah zai yarda da shi ya amintar da shi haka ce sayyidina abakan ne saboda asad da yazo ya ga Bilal bin Rabah a cikin kuncin rayuwa a cikin yanayi na bauta ana jifansa ana gasa shi a sahara yana ahadun ahadun ahadun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isbir walakal janna ya hakuri kana da aljanna ya kai Bilal sayyidina abubakar ya ya gashi cikin wannan yanayi yace wannan bawa ne ko za a siyar min da shi aka ce an siyar maka ana siyar masa yace na yanta ka sai Allah ya ce wa sayujannabu hal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin min ni'matin balama eh, ahadin hu min ni'matin tujza ka duba duk abin da sayyidina abubakar mutane suna ta mutuwa da yunwa ɗazun nan da asuba na da sallah asuba sai nake karanta wasu wato ni wani lokaci sai yanzu kamar yadda wayata saboda damuwa wallahi muke karanta wani wani yaro ne ya zo wajen wata mata ce da Allah ka taimaka mu da abinci tace babu amma abincin na wuta in zaka iya jira ka jira sai ce dan jira saboda ina zai je ya sa yace tace yace babu kwana biyu na bace kwana biyu bace abinci ba yaron nan duka bai wuce shekara goma ba yace kwana biyu bace abinci wata ce jira abinci ya kusa yi jiran da zai yi kwanciyan da zai yi kwanciyan da bai tashi ba kenan ya mutu ya mutu ya mutu yanzu wannan yaro haƙƙin mutuwarsa yana kan wuyan gamnan garinsu yana kan wuyan shi wanda kuma ya rowa yana da shi yana kallon mutane na cikin wahala amma yana jin ƙyashi ya cire dukiyansa ya bayar don mutane su fita cikin wahala Allah ya ce a gaya masa wa amma man bakila wastagna wa kazzaba mi bil husna ya ƙaryata kyautatawa Allah ya ce fasani yasiruhu lil usra wallahi Allah ya ce da sanna za mu sauke mai hanyar wahala dukiyar da ya tara Allah ya ce fama agna anhu maluhu izame taradda dukiyarsa wallahi ba za ta amfane shi ba a sadda zai gangara wutan jihar. A ƙarƙashin wannan ayan zan da misali guda ɗaya da yakin Tabuka. Yaƙin Tabuka da aka yi ita ce yaki na karshe da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi a ƙarshen rayuwarsa wanda bai ƙara yin ta ba. Wanda a wannan yaƙi ne aka yi aka yi na Jaisul Usra. Har a wannan lokaci ne da aka shiga halin kakaye kakaye na yunwa da talauci kamar yadda kake gani ana cikin wannan yanayin haka aka shiga wannan yanayin a zamanin manzo Allah dan ya nuna maka cewa ba wai dan Allah baya son mu bane ko kuma wani abu makamancin wannan in har sa annaba za su shiga cikin wannan yanayi ta yunwa da talauci da fatara to ina ga mu da su shi da kanshi yana magana da Allah amma suka shiga wannan yanayi to ina kuma ga mu da ma iya cewa cikin kaso mai yawa na halin da muke shiga hannayen mu suka jawo su ko ba haka ba to amma a wannan lokaci annabi ya fito ya kalli sahabbansa ya ce man jahaza jaishal usra annabi ya ce falahul janna falahul janna falahul janna duk wanda ya fito ya kawo abin taimako aka yi tajihizin wannan yanayi da ake ciki aka fita yaƙi aka kuma wadatar da mutane da abinci da abin hawa annabi ya ce na masa alƙawari wallahi yana da aljanna a daidai wannan lokaci ne wa'inda suke da hali a cikin sahabbai ba su ƙasa a gwiwa ba wai yanzu mutane ana cikin yanayi ko wani yana jira sai ka zo ka roƙe shi saboda Allah ana cikin yanayi ana cikin talauci wani ba zai taimaka maka ba sai ka zo ka roƙe shi a yanayinka ya san kana bukata a yanayinka ya san kana cikin wahala amma ba zai taimaka maka ba sai ka zo ka roƙa wannan hali dai Allah da ya sauƙa mana Allah da ya sauƙa mana a wannan yanayi ne annabi sallallahu alaihi wasallam da yi wannan fatawa wallahi sai ga tarin sahabbai su abubakar su umar su abdurrahmanu bin auf da su usmanu da su abbas suka yi wani bajintan da ba kowa ya yi shi ba abubakar ya tafi gida saboda ganin yanayin halin da ake ciki yana ganin cewa ma ya bar ma sauran dukiya a gida ba ta kama ba ya kwaso duk abin da Allah ya bashi na dukiya ya zo ya ba wa annabi ya ce duka na bayar ko sisi ban rage ba a gida annabi ya ce to me ka ban ma iyalanka ya ce na ban musu Allah da manzansa ya rike dahir ko bai rike ba ya rike kai da ka rike dukiyar mai ta hana maka na damuwa duniya in banna ba ƙarin damuwa wallahi dukkan wanda yake da dukiya samun saukin sa irin wannan yanayin wallahi ya taimaka wa mutane in ba haka ba dukiyar ba abinda za ta ƙara masa in ba damuwa da shiga bala'i ba da kuma fargaba da zai rika ji na abokan gaba wanda zai zo su wanda za su kawo masa hari in baka bayar ta hanyar da ya dace ba sai Allah ya sa kai hasaran da dukiyarka ta hanyar da bata dace ba ka'ida ce Ka'ida ce in Allah ya baka dukiya baka yi amfani da ita ta hanyar da ya dace ba billahi alazim sai ka yi amfani da ita ta hanyar da bata dace ba shine abin da Bahaushe yake cewa duk wanda ya sharar masallaci wallahi sai yayi na kasuwa ko na gidan giya a daidai wannan yanayi Abubakar ya kawo dukiyarsa baki daya Umar ya kawo rabin dukiyarsa Abdurrahman bin Auf ya kawo rabin dukiyarsa Sa Abbas suka kakkawo Annabi ya karanta wata aya wanda Usman ya ba kowa mamaki a wannan lokaci annabi ce, man zalla zai yuridu Allah qardan hasan cikin kuwa yake da imanin da zai ba wa Allah rance mai kyau idan Allah ya tashi mayan masa ya ninka masa sayyidina Ufu Suma ce, na bada raƙumi 100 ya rasulullah ya ɗauko raƙumi 100 ya ba wa manzon Allah annabi ya ji dadi annabi ya sake karanta aya yace man zalla zai yuridu Allah qardan hasana waye zai sake ba wa Allah rance Allah ya ninka masa Usman ce na ƙara raƙumi 100 ya rasulullah raƙumi nawa kenan Ɗari biyu. annabi ya ji daɗi, ya masa fata alheri annabi ya sake karanta aya yace wan zallazi uridu Allah ardan hasana waye zai iya daukan dukiya ya ba wa Allah rance rancen da Allah zai da masa da ninkin sa Usman yace na ƙara ɗari ya Rasulullah raƙumi nawa kenan wallahi da ya bada raƙumi ɗari uku annabi ya kalli Usman yace ma darra ma darra Usman ma amila adal yau duk abin da Usman zai ma Allah Allah ba zai kama shi da laifi ba aljanna ne makomansa da haka yana daga cikin mutanen da suka tajihizi na jaishul usra jaishul usra sayyidina usman radiyallahu anhu wato abu abu abu mas'ud yana ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a wannan lokaci kamar ibn hajar ya kawo kawo ainihin hadisin yace a daidai wannan lokaci da annabi ya umarni shi abu mas'ud yake cewa a daidai wannan lokaci muka dinga kowa yake kawo gwargwadon abin da yake da shi dan ya nuna maka cewa idan ana taimako ba ana jiran masu kuɗi ne kaɗai za su yi ba yanzu ba gashi na kawo labarin masu kuɗin ba sun yi talakawan ma ba su rike hannunsu ba shi abu Mas'udu ya ce da kansa yake ganin mutane daga mai mudu daya sai mai raba mudu yana kawa dan shi ma ya bada nashi gudunmawa ya ce a cikin mu akwai wanda ya fi kowa talauci bai ma da abin da zai iya bayarwa dan ya ga ya fitar da yan uwansa cikin matsala shi ma yana bukata yake amma bai sa zuciyar shi ta mutu ba ya dinga tunanin bai zai dauka bayar bai da shi shi ma bukata yake daidai a wannan lokaci ya ce ni ko ban da abin da zan bayar dan ni ma bukata nake shi ana ce mishi ulba Ulbatu bin Zaid nake ganin ba hakan mamanta sunansa ba a daidai wannan lokaci yake cewa to ni abin da na yi wa Allah alƙawari tun da ban da dukiyar da zan iya bayarwa duk wani abin da zai same ni da mutunci na na bada shi fi sabilillahi ga addini na ni na bada mutunci na tun da ban da dukiyar da zan iya bayarwa ban da abin da zan iya ciyar da wasu ni ma bukata nake mutunci na na ɗauka na bada ita duk abin da zai same ni a wajen yakin tabuka na yarda ya zama fi sabilillahi sakamakon abin da mutane su suka kawo labarin ne ya kai kunna manzo Allah annabi sallallahu alaihi wasallam abin ya dale shi a rai a daidai wannan lokaci sai annabi ya ce ku gaya masa wannan mutuncin nasa da da ya bayar Allah ya jinjina ta kuma ya sanya ta cikin jerin wanda suka ba da nawuyayen abubuwa masu girma kaga ya samu ko bai samu ba saboda haka wasu lokuta daga cikin ɗabi'unmu na mutuwar zuciya shine wai idan an ce a taimaka kowa yana jiran alhajin unguwansu shine yake da haƙƙi ya taimaka ma wato ainihin barasa ƙarfi yana jiran gwamnawa ne ko dan siyasa ne ko dan kasuwa ne tsakaninka da Allah duk yadda kake cikin kunci akwai wanda ya fi ka shiga cikin kunci idan mudun shinkafa biyar kake da shi akwai wanda ko ɗaya bai da shi cire cikin biyar ɗin ka ba da ɗaya mana don wani ya fita cikin wa cikin kuncin da yake ciki kaga kai ma in baka fita ba ya ba kun fahimci abin da kyau a wannan yaƙi haka aka fita yaƙin tabuka da aka yi din nan wanda yaƙi ne na ƙarshe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a ƙarshen rayuwarsa sai yasa a wannan mataki a wannan lokaci kafin ka ce me kuncin da mutane suka shiga shi yasa daga nan ne Allah ya saukar da aya yake cewa me laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirin sai ce wal ansari allazina tabauhu fi sa'atil usra min ba'di ma kada yazigi qulubu fariqin minhum Allah ya ce summa taba alaihim innahu bihim ra'ufur rahim Allah ya ce a wannan lokaci na yafe wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma na yafe wa wannan sahabban nan na annabi sallallahu alaihi wasallama muhajirai da kuma ansar mutanen garin Madina alsar da suka ba annabi a lokacin da ake cikin kunci wanda ba kowa zai iya bin annabi a wannan lokacin ba Allah ya ce na yafe musu ba dan komai ba Allah ya ce sai dan ni na kasance mai tausaya musu ne kuma mai jin kansu ne Allah ta'ala ya sake saukar da aya a kansu ya yace infiru khifafan Wasu thiqalan sai ce wajahidu bi amwalikum wa anfusikum sai ce fi sabilillah Allah ya ce kowa ya fito da mai nauyi da mara nauyi da wanda yake da shi da dan dama dama kowa ya fito a taimaki addinin Allah a daidai wannan yanayin fa da kake gani kake cikin wannan masifar da yanayin tsadar rayuwa a daidai wanda lokacin wani yake fitar da kudinsa akan abin da bai taka kara ya karya ba kuma ya salwantar da kudin amma ga mutane suna cikin wa suna cikin yanayi saboda haka a wannan ayar da ma mu gani shi yasa za mu ga a cikin suratul lailin da na kawo wancan aya Allah ya ce fa amma man bakhila wastagna wa kazzaba bil husna Allah ya ce fa yasiruhu mi lil usra Allah ya ce fa mali ahadin indahu me wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina mi lal huda Allah ya ce shari'a tana hannunmu ne wa illa lana lal akhirati wa Allah ya ce duniya da lahira namu ne in ma duniya kake Allah ya ce duka namu mun ga dama mu hana mun ga dama mu bayar wannan yanayi da kaga ake shiga wasu lokuta Allah ya jarabci mutane da yunwa wallahi yana yi ne dan ya nuna muku waye masoyanku su waye makiyanku waye zai iya taimakon ka waye ba zai iya taimakon ka ba saboda in ba a shiga yanayi ba ba za ka gane yadda ake ciki ba